yau talata biyar ga watan safar biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da ɗaya wanda daidai da takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarimul battar fi tahsaddi lisahratil ashrar na ashekul allama wahidu abdulsalam bali malamin aljanu da mutane babban malamin ya ce alfaslul awwal fasli na farko daga cikin jerin fasulan wannan littafi bayan da muka gama karatun shimfiɗa guda biyu ta wannan littafi sabuwar shimfiɗa da kuma shimfiɗar farko ta wannan littafi a yau shi ne malamin zai tafi kai tsaye domin ya ci gaba da bayyana mana al'amuran da ya alƙauranta zai bayyana mana dangane da asiri menene asiri menene sihiri tsafi bori bokanci maita dabo duk irin waɗannan abubuwa da ke da alaƙa da junansu to su ne zai zauna malamin zai karantar da mu insha Allahu ta'ala shi ne ce fasli na farko ta'rifu sihiri akan bayani dangane da fassara sihiri menene sihiri din shine ta'rif definition menene sihiri to a ƙarƙashin wannan zai magana dangane da abubuwa uku kamar yadda mana ishara tun baya zai magana dangane da as fil menene kalmar sihiri a lugar arabiya in aka ce sihiri me ake nufi da shi sannan zai zo magana as-sihru fi menene sihiri a wurin fassarar da shari'ar musulunci ta yi sannan ba'd wasa'ili saharati fi taqarrub ila shaytan wasu daga cikin matakan da bokaye da 'yan bori da 'yan duba da 'yan dabo da 'yan tsubbu da masu surkulle suke bi domin neman kusanci zuwa ga shaidanin aljani don ya biya musu bukata malamin zai kama na wasu daga cikin irin waɗannan matakan da boka yake amfani da su shine sai ya ce alfaslul awwal faslin farko ta'rifu sihiri bayani dangane da sihiri sai ya ce as-sihru fil lugha sihiri a cikin lugal arabiya. qala laisu laysu al-imam al-lays ibn sa'd al ne daga cikin almajiran imamu zuhri kuma abokin al'imamu malik imamu darul hijira al'imamu laifi ya ce asihiru amalun sihiri wani irin aiki ne yuqrabu sihi ila shaiɗani wanda ake samun kaiwa kusanci zuwa ga shaiɗani wa bi ma'unatin minhu da kuma taimakawa shi ainihin shaiɗani din a nan yana fassara mana sihiri ne a tsabagen harshen larabcin aka ce sihiri wato larabawan suka ce sihiri wato wani aiki ne da ake yi domin a samu kaiwa kusanci a samu kaiwa kusa da wani shaidanin aljani ta hanyar taimakawa da shi shaidanin zai yi wato hatta hanyar da za a bi a kai kusa da shi shaidanin shi shaidanin ne zai taimaka yake ga irin hanyoyin da za a bi don a samu zuwa kusa da gare shi kaga kamar wannan na daga gaɓoɓin da muka ce lallai kowa ya nemi sabon bugu na littafin asamul battar domin wannan tsarin ba haka yake ba ma a daidai wannan wurin daidai tsohon bugu yasa lallai duk wanda ya san cewa tsohon bugu yake rike da shi sai rike bakin shi gam wa qala al-azhari al-imam al-azhari babban malami ne a lughar arabiya yace aslu sihiri sarfu shay'i an haqiqatihi ila ghairihi asalin sihiri kalmar sihiri a larabci shine kawar da abu daga haƙiƙanin shi zuwa ga wani abin daban ma'ana an ka kau da abu daga inda yake ka tura shi inda bai dace ba sai a ce kayi sihiri kenan shi ne ya ce a duba littafin tahazibin lura a cikin juz'i na hudu shafi na ɗari biyu da casa'in. qala ibn manzur al imam ibn manzur al ifriqi yace fa ka anna sahira lamma ara al batila fi surati al haqq wa khayyala al shay'a ala ghairi haqiqatihi sahara al an wajhihi ay sarafahu yana ƙara sharhi akan waccan maganar ta azhari da ya ce sihiri shine kawar da abu daga haƙiƙanin shi zuwa ga saɓanin haka sai shi ibn manzur ya ce wato kamar shine sihiri yana ainihin nunar da ƙarya ne a bisa sura ta gaskiya amma sai ya ruɗar da ainihin wato abin ya tashi daga haƙiƙanin shi ya koma saɓanin haƙiƙanin shi sai ce kad sahara shai'a sai zan kamar yayi wa abin sihiri kenan an wajihi wato ya kau da shi daga yadda yake ai sarafahu wato ya sauya shi ya karkatar da shi daga yadda yake intaha shine ma'ana alifun da ha in kana karatu kaga an sa alif an sa ha babba to intaha wato bayanin da aka ɗauko daga wannan malamin ya ƙare sai ce ka duba lamba ta biyu lisanul arab ka duba littafin lisanul arab littafi ne da ke fassara kalmomin larabci dalla dalla wani lokacin yana shiga cikin alkur'ani da hadisi da zantukan malamai yana fassara abubuwa mujalladi goma sha biyar ne wannan littafi fiqhul ainihin wato lisanul arab wani babban malami ne al-imam ibnu manzur al-ifriqi Allah ya gafarta mishi a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da arba'in da takwas taba'atu sadir taba'atu darus sadir kenan wato maɗaba'ar da ke buga littattafai da ke da suna darus sadir su ne suka buga beirut wanda ke beirut kaga har maɗaba'ar ma da aka yi wannan littafin wanda shi ya hujja da shi sai da ya gaya maka yace rawa shamarun rawa shamrun an ibn aisha kala shamru ya ruwaito daga ibnu aisha ibnu aisha ya ce al'arabu inna ma sammatu sihira sihiran li'annahu yuzilu sihhata ila al-maradi larabawa sun kiraye sihiri sihiri ne saboda yana kawar da lafiya zuwa ga rashin ita lafiya din intaha bayanin ya kare da aka ɗauko daga ibnu aisha sai ce al-masdar sabiq a ƙasa kenan sai ya ce al-masdar ka duba hujjar ɗazu idan malami ya maka hujja misali ya ce duba blogul maram in ya sake magana kuma yadda ya ɗauko a blogul maram to ba hikima kuma ya sake cewa duba blogul maram sai ya ce duba wurin ɗazu to shine almasdar sabit duba masdarin ɗazu reference ɗin ɗazu da aka baka to kuma ka sake duba daidai wa daida kenan sai ya ce kala ibn faris ibn faris ya ce ani sihiri da ya bayani game da sihiri shi kuma ibn farisin ya faɗi wannan magana ne ga ta yasa mata lamba a ƙasa ya ce lafzuhu asalin magana da ibnu faris ya faɗi fi makayisul lugha a cikin littafin makayisul lugha a shafi na ɗari biyar da ainihin wato bakwai yake qala qaumun wasu malamai suka ce wasu jama'a suka ce huwa ikhrajul batil fi suratil haqq sihiri shine a fito da ƙarya amma a fuskar da ba a ga kamar gaskiya ce wa yuqalu kuma ma akan ce huwal khadi'a sihiri akan ce wa yaudara sihiri wahtajju bi qawlil qa'il malaman da suka ce akan cewa yaudara sihiri suka kafa hujja da magana wani mawaki da yake cewa fa in tas'alini fi ma nahnu fa innana asasiru min hadha al-anam musahhari yace da zaki tambaye ni wai a wani hali muke ciki sai in ce ai mun shiga hali ne na asasiru min hadha al-anam musahhari mu in an dube mu mu mutane wato da shi da matar shi ne ko budurwar shi suke magana yace da za ki tambaye ni yanzu yaya matsayin mu ga wannan halitta ta duniya sai ce kamar wasu ƙananan tsuntsaye ne waɗanda aka sihirci ma'ana kai da matar kan an tara halittar duniya gefe ɗaya aka aje ka kai da matar ka wuri ɗaya don Allah za a iya cewa kun kai rabin duniyar nan ko kun kai ɗaya bisa uku sai ce to inda zaki tambaye ni yaya gwargwadon mu yake an tara halitta gefe guda mu kuma gefe guda sai ce a fasiru ai kamar yan tsabba ne kawai kamar yan kananan tsuntsaye ne min hadal anami al musahari in an gwada mu daga wannan ainihin wato halitta wadda yake al musahari wadda yake aka sihirce ta to kaga al musahar anan ma'ana wadda aka kauda hakikaninta daga yadda take to shine suka hujja da wannan sai ce ka annahu arada al-makhdu kamar yana nufin al-musahhar anan al-makhdu wato wannan halitta wadda aka yaudare ta an kafa hujja da wannan kalma al-musahhar ne anan saboda wasu larabawa suna cewa yaudara sihiri kuma haka ne don ka duba waccan ma'anar ta farko cewa sihiri shine kawar da abu daga ne shi yanzu in ka zo ka ainihin yaudari mutum shi abin da ya ɗauka kake gaya mai haƙiƙa ne kai kuma saɓanin haka kake nufi kaga ka gaya mai saɓanin haƙiƙa ko to ka ka da abu daga yadda yake kenan shi ne sihiri wannan da ana fassarawa ne a tsabagen harshen larabci in aka ce sihiri ne ake nufi kamar a Hausa da nake mana misali kullum gama garin Bahaushe da wanda ma ba Bahaushe bai zauna ya ji Hausa da an ce kawo kwarya sai je miko wani masaki fafaffe da mata suke aiki da shi a kicin amma da zarar Hausa ta yi zurfi aka ce miko gora kwarya guda to wannan kam sai gangaren bahaushe a cikin hausa ma sai masu aikin goro to kaga yanzu waccan kalmar ƙwarya a gama garin hausawa kowa san abin da ake nufi to amma ashe akwai kuma wasu hausawa da suke baiwa ƙwarya wata ma'ana wadda ba duka ma bahaushe za a faɗa kai tsaye gane ne ake nufi ba sai an yi mai bayani to haka kalmar sihiri yanzu ana fassara mana ita ne a tsabagiyar harshen larabci shin a larabci in aka ce sihiri me ake nufi ana nufin kawar da abu daga haƙiƙanin shi shikenan sai a ce an yi sihiri misali gidan ka fari ne hakikanin gidan haka yake shikenan kawai sai aka zo aka sa mishi wata leda ana manna ledan nan sai zama baki sai a ce an yi wa gidan sihiri a da larabci kenan ina ma'ana haka an kai da shi daga hakikanin shi mun fahimci wannan da kyau ko sai ya ce qala ibn faris ibn faris ya ce an sihiri game da ainihin sihiri qala qaumun wasu malamai suka ce wasu jama'a suka ce huwa ikhrajul batili fi suratil haqq shi ne fitar da karya a fuskar gaskiya abu karya ne amma sai a fitar da shi a surar gaskiya zaka zo ka ga wannan fassara ta harshen larabci tana da alaƙa da fassara ta ainihin wato istilahin malamai sai mutum ya zo ya sihirce idon ku sai ku ga yana shiga ta bakin raƙumi yana fita ta duburar shi a halin ba haka bane kaga karya ce amma sai ta fito kuke ganin kamar gaskiya yace intaha bayanin ya kare yace ka duba littafin makayisul lugha littafin makayisul lugha na al'imamu ibn faris sai ce sinun ha ra me yake nufi wannan istilahi ne na malaman dictionary malaman da ke harka game da kamus ma'ana kalmar sa ha ra ka je ka duba daidai wannan sinun ha ra sa ha ra to ka je ka duba a ƙarƙashin nan za ka gani sai ce wa nahawahu da makamantan shi wa nahawhu fil misbah yace akwai irin wannan a cikin littafin al misbahul munir na al imam al faiz abadi kenan shafi na 267 tabaatul tabaatul maktaba al maktabatul ilmiya bugun al maktabatul ilmiya beirut wadda ke beirut manyan malamai kenan wai yana nuna ma duk littafin da ya hujja da shi sai ya ce maka shafi na kaza wanda aka buga a maɗaba'a kaza dan ka san aikin da gaske suke ba ba wai abu ne na ai barazana da katar rawani ba gaskiya da gaskiya ce eh malamin ya ce fil mu'jamil wasit a cikin littafin al-mu'jamul wasit kuma wanda wannan littafi malaman ƙasar Masar ne da suka kware a lugar Arabiya suka yi haɗin gwiwa suka rubuta littafin al-mu'jamul wasit ana buga shi a cikin mujalladai biyu kuma an zo ana takaita shi amma matse shi yanzu a buga shi a cikin mujalladai guda su ko waɗannan malamai suka ce asihiru sihru ma latufa ma akhadhu wa daqqa naka ce sihiri a harshen larabci abin da yake da sauƙin kamawa a cikin ruwan sanyi sai a ce sihiri sai a ce ta ya ka kama shi sai ka ce ai kama wannan abu ma sihiri ne kawai duk ka kama shi a cikin ruwan sanyi a hankali kawai al-mu'jamul wafi suka ce ka duba al-mu'jamul wafi a mujalladin farko shafi na 419 darul fikri bugun darul fikri qala fi muhitil muhit har wa yau mai littafin muhitil muhit shi kuma ya faɗi yace as-sihru ikhraju shay'i fi ahsani mu'aribihi sihiri shine a fitar da abu a mafi kyawun sura shi hatta ya fitina har yadda zai fitina abu wato a fito da abu a cikin sura shi wadda ita ce ta ƙure fitar da shi a sura shi ta kyau har yadda za a fitintuni da shi ya zan fitina to sai a ce wannan abin ya zama ainihin sihiri ma'ana ka ga abu an yi mai kwalliya ya gama ƙure kyan shi yadda har za ka fitini da shi sai a ce an yi wa abin nan sihiri shi yasa za ka ji larabawa sai a ce wance yau kam ta sihirtu wai ina ma'ana haka ta sheka kwalliya ta fito a cikin mafi kyawun surata kenan ta haɗu shi ne yake ka duba littafin muhitul muhit a shafi na ɗari uku da casa'in da tara beirut wanda aka buga a ƙasar beirut jama'a kun ji fassarorin da malam ya kawo daga wasu malamai ainihin dangane da menene sihiri a cikin harshen larabci sai ce a sihiru fi shar'i fassara sihiri a wurin malaman shari'a menene malaman shari'ar musulunci suka fassara sihiri tun daga malaman hadisi da malaman fiqh da malaman tafsiri yace qala fakhruddin razi al-imam fakhruddin razi yace as-sihru fi urfi sihiri a cikin ainihin wato fassarar da shari'a ta mishi muhtassun bi kulli amrin yace ya taƙaitu ne da duk wani al'amari yakhfa sababuhu wanda dalilin shi ya ɓoyo an kasa gane me ya sabbabar da cuta kaza ko me ya sabbabar da kaza ya sauya daga yadda yake wa ya takhayyalu ala ghairi haqiqatihi sannan kuma ya rinka rudar da mutane a bisa saɓanin haƙiƙa shi wannan malami fassarar da yawa sihiri kenan ma'ana abin da ya zama an kasa gane me ya sabbaba kaza sannan kuma gashi ya rudar da mutane sai ka ga mutum ya ainihin wato tsayu da ƙafa ɗaya da ƙafa ɗayan kuma da babban yatsa kwaya ɗaya yana ta juyawa kai kamar gargare baka san sababin da ya sa yake haka ba kuma yana yin wani abu saɓanin hakikanin yadda mutum yake wa yajri majrat muhi sai ya rinka gudana a magudana irin ta ruɗuwa sai ya rinka ruɗa ka abin ya rinka tada da hankalinka wal khida ya zama kuma kamar yana yaudara ka kana ga anya abin nan gaskiya ne kamar gaskiya ne kamar ƙarya ne intaha bayani ya ƙare wanda aka ɗauko daga al'imamu imamu fakhruddin razi yace ka duba littafin al-misbahul munir shafi na 268 tabatu bayrut bugun bayrut qala ibn qudamah al-maqdisi al-imam ibn qudamah al-maqdisi shi kuma ga abin da ya faɗi malamin ibn taymiya ne wannan ibn qudama malamin ibn taymiya ne shi kuma ibn qudama almajirin sidi abdul qadir ne yace huwa uqadun shi sihiri wani kulle kulle ne wa ruqa da kuma wasu addu'o'i wa kalamun da kuma wasu zantuka ya takallamu bihi wanda mai yin sihiri ɗin yake yin sihiri da shi au yaktubuhu ko kuma ya rubuta shi kafin mu tafi da nisa ka kula da kyau kalmar ruka shi yasa zaka ga duk inda zata zo ko a hadisi to tana zuwa da ma'anar mummunan ma'ana ne don haka da annabi ya tashi zai faɗi ruka irin ta jahiliya sai ce innar ruka wat tama'ima wat tiwala shirkun annabi ya ce ruka da tama'in da tiwala shirkun mecece ruka a nan ita ce yadda suke kama kan mutum su ne mishi ainihin wato addu'a a jahiliya suna kama sunayen manya-manyan aljanu suna roƙon ƙananan da cewa dan Allah ai dan girman manyan aljanun ku ku saki waɗannan eh, mara lafiya kaza kaza to wannan sai a kira ta ruka wato hanyar magani ta aljanu wadda take shirka ta shigo ciki to sai wasu sahabbai da suka ji annabi ya ce yin haka shirka ne sai hankalinsu ya tashi sai suka ce kunna narqisul jahiliya ai kuma mu muna yin wannan ainihin abin da kace kafirci ne muna yi tun a jahiliya sai annabi ya ce a ridu alayya ruqaku ku karanta mini irin taku ruƙar in ji sai suka karanta sai annabi ya ji ab ai su sunan Allah suke kamawa suna roƙon Allah ya warkar da wannan mara lafiya daga aljanu daga asiri da ya kama shi sai annabi ya ce la ba'asa bir ruqya anan bai ce la ba'asa bir ruqa ba sai ce la ba'asa bir ruqya babu laifi ga ruqya ma lam takun fihi shirk matakan babu shirka a ciki daga nan sai malamai suka ce duk hanyar fitar da aljanu ta bokaye wadda ake roƙon aljanun su saki wannan ainihin mara lafiya saboda darajar manyansu, to sai a kira ta ruka duk wadda kuma zai zan za a kama kan mutum ne a nemi shi addu'a ana karanta qur'ani ko su addu'o'i ko sunayen Allah sai a kira ta arruqya jama'a mun gane wannan da kyau ko haka yazo zo yadda yadda sunna ta ishara zuwa ga bambancewar a wajen na kafircin sai yace innar ruqa da ya tashi zai ce ku karanta min tunda bai ji abin da suke ba sai yace a aridu alayya ruqakum amma yayin da ya ji irin abin da suke sunan Allah suke ambato bai ce la ba'asa bin ruqa ba sai ce la ba'asa bin ruqya to ruqya addu'ar musulunci ruqa addu'ar kafirci wajen fitar da aljanu to amma abin ya zo wa mutane ne da ka a birkice don haka kawai shikenan sai dai Allah ya yafi abin da aka kuskure don haka kaji ya ce huwa uqadun shi sihiri wani kulle kulle ne wa ruqa da kuma wasu addu'o'i wa kalamun da wasu irin zantuttuka kamar ka ce sambatu ko surkulle ya mu bihi wanda za ka ji boka yana yi au yaktubuhu ko kuma ya rubuta sai a samu allo mai kunnen karfe ko allon karfe ko jan allo ko kaza sai a samu sai a ce a rubuta kaza ana rubuta wannan surkullen kaza shi shikenan sai zama ainihin asiri jama'a mun gane wannan da kyau ko au ya amalu shay'an ko kuma shi boka ya aikata wani abu kama a ce a haɗa kaza da kwai ko a samo kan kadangare ko a samo kan maciji ko a samo kaza a barbada kaza haka yu'assiru fi badinin mashur wanda yake tasiri a jikin wanda aka yi wa asirin au kalbihi ko a zuciyar shi au akalihi ko a hankalin shi min ghairi mubasharatin lahu abin ba tare da ya taɓa shi ba bokan yana can sakkwato misali zai je can ya kulle kulle kullen shi ya kulle kullen shi shi kenan sai ya cutar da jikin mara lafiyan sai a ce kafa ta shanye ko baki ya murguɗe ko kuma a ce kal ne a juya zuciyar shi baya santa sai a juya zuciyar sai ya dawo yana santa ba ta son shi sai a juyar da zuciyar sai ya dawo yana santa kaga akan zuciya kenan aw akalihi ko kuma a birkita hankalin shi hankalin shi ya zama ya juya ya zama mahaukaci ba tare da wannan abin ya taba shi ba akwai asirin da inda za a yi shi a saka shi ainihin wato a America abin ne shi a America kana nan Najeriya duk inda ka aje ka in dai ba takalmi ta taba kasa shi shikenan sai abin ya kama ka abin ku a can America aka binne shi a kasa saboda ka san yadda sihiri yake aiki walahu haqiqatu yace kuma shi sihiri yana da haƙiƙa ma'ana abu ne wanda yake faruwa a haƙiƙance a gan shi don haka sai yace faminhu ma yaqtulu daga cikin sihiri akwai wanda ke kashewa shine sihirut tafriq an yi wa annabi irin shi don a kashe shi sai a yi wa mutum don a kashe shi wa ma yumridu akwai sihirin da yake sa wa mutum rashin lafiya wa ma ya akhudhu rajula an imra'atihi akwai sihirin da ke rike mutum daga matar shi fayamna'uhu wa fa'aha sai wannan sihirin sai ya hana shi saduwa da matar tashi wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi daga cikin sihiri akwai sihirin da yake raba tsakanin mutum da matar shi jama'a wannan ibnu qudama ne sai yake bayani ibnu qudama ya kwatan kwacin shekara shi dari bakwai da mutuwa malamin ibnu taymiya ne tun farko malaman salaf suna da wannan aqida tuntuni to amma ya aka aka taso aka ce za a ɗibi aqida ahlus sunna a ƙasar nan amma duk ba a san zantukan su ibnu qudama ba kuma abin mamaki a cikin littafin almuguni littafi shahararren littafi wanda yake duk duniyar fiqh an san shi amma abin takeici a kasashen mu kawai mutum ya sauke muktasar shikenan sai a naɗa mishi kambin malanta wanda ko a malikance bai halatta a ce mai malami ba a malikiya ma dan mutum ya haddace muktasar bai halatta ba ka duba bai halatta a ce mishi malami sai da ce mishi mutafaqqihi mai koyan fiqhu ba za mai muktasar ne faqihi malami amma kai dan ka haddace muktasar sai dai a ce maka mutafaqqih mai koyan fiqhu dan a taba kace a fiqhu domin inda za ta rikice mas'ala a fiqhu baka da ta cewa tunda kai ma abin da wani ya rubuta ne ka rike kawai jama'a mun gane wannan da kyau ko to yanzu gashi ibnu kama ne yake cewa daga cikin sihiri akwai wanda zai sa a za a yi a raba mutum da matar shi wa ma yubghidu ahaduhuma ila al-akhar akwai sihirin da za a yi a sa ɗaya daga cikin ma'aurata ya rinka kyamar ɗaya ka ji tana kin matarka ka ji tana kin ka da ka doso za ka shigo gidan sai ji gaban ta na faduwa wata matar ma in sihirin ya karfi mijinta na tafiya sai ta ji ta ke tas ba abin da ke damunta a garin yana shigo garin tun da iso gida ba ba ta da labarin zai zo kawai sai ta ji ainihin gabanta ya fara faduwa ta san cewa mijin ya iso garin kenan akwai irin wannan sihirin aw yuhabbibu bainas naini ko kuma akwai sihirin ma da za a yi a sanya ya sanya soyayya tsakanin mutane guda biyu waɗannan abubuwan duk baki ɗaya ne Allah ya ce mana wa ma hum bi dharrin min ahadin illa bi idnillah bokaye da yan sihiri da masu surkulle ba za su iya cutar da kowa da sihirin su ba sai da izinin Allah in Allah bai yarda ba matsala ba za ta faru ba shi yasa asiri gaskiya in an yana faruwa amma ka sani da cewa abin bai same ka ba sai da Allah ya ba da izini ya rage kuma hukuncin musulunci akan wannan da ya maka asiri ko ya muku shi kuma ya rage matsala tsakanin hukuncin da Allah zai mishi Allah ya kiyaye mala yace intaha bayanin da aka dauko daga ibnu qudama ya kare a ƙasa sai yake ka duba littafin al-mughni na al imamu ibnu qudama a cikin mujalladi na goma shafi na ɗari ɗaya da ainihin hudu dama wannan littafi akwai inda akan buga shi mujalladi goma akwai inda akan buga shi mujalladi goma sha biyar in an haɗa shi da asharhul kabir sai a sanya almuguni a sama sai a sanya asharhul kabiri a ƙasa in kuma an buga muguni din mujarradi shi wani lokacin sai ga shine kaɗan an yi manya manyan rubutu sai ga mujalladi goma ibn qudama kenan kun ji abin da ya faɗi qala ibn al-qayyim al-imam al-allamah ibn al-qayyim shi kuwa cewa yi huwa murakkabun min ta'siratil arwahil khabisa shi sihiri wani ainihin hada gwiwa ne wanda yake tasowa daga ta'asirin rauhanai mugayen rauhanai mugayen aljanu kenan wanfi'alil quwwa tabi'iyya anha da kuma ƙarfin zuciya na ɗabi'a wanda yake ainihin tasowa daga gare su su rauhanai ɗin ma'ana duk boka da zai yi hudda sihiri ya rinka haɗawa da rauhanai sai ya zama mai ƙarfin zuciya ne dan za mu zo mu ji nan gaba irin hanyoyin da suke bi suke mallakar aljanu din akwai inda zai fara sai aljanun sun ta kokarin firgita shi in ya daure ya yi karfin zuciya ya hai ya zama boka in bai ainihin daure ba su birkita kwakwalwar shi shi kanshi sai an je an nemi mai magani a shi to wannan shine yasa yace wa sa'alal quwwa tabi'iyya anha da kuma ainihin karfin zuciya wanda ainihin ke tasowa daga su aljanu din za su firgita ka in Allah ya sa dama kai mai karfin zuciya ne shi dan su kuma sai su taimaka maka sai ka iya jurewa shikenan duk irin firgita da za su yi maka sai al'amarin ya zan bai faru ba sai ainihin ka dace ka ci nasara a akai shikenan Allah ya kiyaye ka bata ka zama boka kenan malam yace ka duba littafin Zadul Ma'ad a cikin juz'i na hudu shafi na ɗari ɗaya da ashirin da shida duk wannan ana karantar da mu yadda ake bayani a ilimi ne in ka je kawai bincike kada kawai kawai bincike kawai ka zo ka bar mutane shiru ba kai ne mala'ika jibril ke sauka gare ka dole faɗi magana a ina ka ciro ta faɗi faɗi shafi a ba a yarda da kai bane to dan me ba a yarda da kai ai mala'ika jibril bai zo gare ka ba karantawa kai eh to a ina ka karanta in dai karantowa kai ba ƙarya kake ba to a ina ne to faɗi mana a ba za ka faɗa ba ƙarya kake dama ba kai ka karanta ba kenan ai kenan magana akan gaskiya ne kawai mun fahimci wannan da kyau ko to wannan jama'a kun ji shine ta'arifin sihiri a cikin lugal arabiya wato ashe sihiri jama'a daga fassarar can ta ibnu qudama da ta ibnu taymiya da fassarar fakar dinin razi muke iya gane cewa waɗannan malaman dukkansu sun haɗa gwiwa ne sun ainihin fassara mana sihiri a istilahance mun fahimci wannan da kyau ku duba fakar dinin razi ya ce sihiri yakan afku sai a kasa gane sababin dan da farko wani aka yi mai sihiri sai tafi asibiti kun ga da ya san sababin aida ba asibiti zai tafi ba to kun ga fassara fakar dinin razi a nan tazo kuma abin sai ya ruɗa kwakwalwar wanda aka yi sihirin da waɗanda suke gani sai su rinka tunanin akasin abin da kwakwalwarsu take riya musu mai yiwa za a yi mishi sihiri sai a ga ya fara zazzabi zazzabin nan da zai fara sai a fara tunanin ai zafin zazzabi ne ruwa ne yadda ke mai yiwa wani abu ne kaga an ɗauki abin daga hakikanin shi an koma da tunanin wani wurin sannan sai mu dawo fassarar da ainihin ibnu kudama yayi shi kuma da yake cewa kulle kulle ne ake kamar sihirin da an aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama aka yi kulle kulle kuduri kuduri a zare guda goma sha ɗaya sannan wurukan aka rinka irin wannan tofi da kuma inda zaka ga ana karatu karatun da baka iya gane ma'anar shi ko kuma a je a yi wani abu a saka a ruwa ko abin ne a ƙasa ko a rataye iska ta kaɗa ko kuma a ƙona a wuta ko makamantan haka wanda zai cutar da jiki ko zuciya ko hankalin shi ya nufin aiwa ɗin sannan sakamakon sihirin nan ya danganci me aka yi don haka an yi ne don a kashe mutum in Allah ba da izini sai ya kashe mutum an yi ne don a sanya mai rashin lafiya sai kaga jiki ya ruɗe da rashin lafiya kullum jiki kamar wuta kai akwai sihirin da za su yi sai a je a yi sihiri sai a saka a cikin a ƙarƙashin murhu duk wance ta zo ta kunna wuta ranar girkinta duk inda mijin yake sai ji jikin shi ya dau zafi kamar wuta har daga nan ya fara gane cewa duk ranar girkin wance to ran nan shi kan ba lafiya jikin shi kamar wuta to kawai sai ga to me wata zaman lafiya ranar girkin wance yana zaune lafiya ranar girkin wance ba lafiya to bai wanke duk yana daga cikin irin ta'asirin su da ainihin mugun aikin su da suke akwai sihirin da za a hana mutum ya kasa saduwa da matar shi ko a raba ainihin miji da mata ko kuma a sa kiyayya tsakanin su ko kuma a soyar da ɗaya daga cikin su ma'ana ɗaya daga cikin su ya rinka son ɗaya alhali da ba ta son shi ko kuma alhali da ba ya santa to dangane da wata fassara can baya da wancan ma da yake cewa asihiru ma latufa ma akhadhu wa daq wannan ma'anar ta fi faruwa zuwa ga sihirul mahabba da yake magana akan ayi asiri don a sa wani ya so wata domin irin wannan asirin na sanya soyayya tsakanin wance da wance ko wance da wane ko wane da wane ko wane ya so zama wuri kaza wannan asiri ne da cikin minti biyar sai kaga sun haɗa abin su yanzu nan da ya sai madarar yogurt ko ya sai mirinda yanzu nan da ya ɗan yi wani ɗan toci da ya ɗan zuba wani garin magani wuf yana ba ta tana sha shi kenan bayan yan kwanaki za ta yi zazzaɓi don ya fi kowane sihiri wahalar shiga in ya shiga wani lokacin saboda wahalar shiga shi sai ya girshe ta sai ta mutu ko ya girshe shi sai ya mutu to amma in ya shiga shi to in ya zauna tun da canza a yake daga kiyayya ta dawo soyayya ko daga soyayya ta dawo to sai ka ga ana shan fartu da mutum akan ayi ayi yace bai san wanke ce a'a ayi ayi tace ba ta son wani tace a'a sai an sha fartu na gaske kafin a ga an karya wannan amma al'amari ne wanda yake wallahi ba a bakin komai yake ban qur'ani ya kasa shi a gaba hmm. to shi ne sai malam ce ta'rifu sihiri to yanzu bayan da ka ji fassarori na manyan malamai shi kuma malam wahidi abdulsalam bali zai tattara waɗannan fassarorin ya fitar mana da ma'ana guda wadda za a tsayo a kanta menene sihiri kamar yadda shi wahidi bali ya fasara yake huwa ittifaqun baina sahirin wa shaytani ala an yaquma sahiru bi fi'li ba'd al-muharramati aw shirkiyati fi muqabali fi muqabili musa'adati ash-shaytani lahu wa ta'atihi fi ma yatlubu minhu wahid yace huwa ittifaqun baina sahirin wa shaytani sihiri wani haɗin kai ne wata haɗa gwiwa ce tsakanin boka ko ɗan sihiri ko ɗan dabo ko ɗan tsubbu da shaiɗanin aljani ala an ya kuma sahiru da shi'il ba'adul muharramat da sharaɗin cewa shi bokan zai tsayu da aikata wasu abubuwa daga cikin abubuwan da shari'a ta haramta aw shirkiyat ko kuma shi bokan zai rinka yin wasu abubuwa na shirka fi muqabil musa'adati shaytani lahu sakamakon taimakon da shaidan zai rinka mishi wa ta'atihi da kuma irin biyayyar da shi wannan ne zai mishi sai ma ya minhu ga duk abin da shi wannan boka yake nema a wurin ne wato yarjejeniya ce za a yi tsakanin boka da ainihin wani ne abin da yasa wahidi yake amfani da kalmar shaidani kenan saboda wato babba ne wanda yake da wasu ƙananan aljanu a ƙarƙashin shi to sai a yarjejeniya da boka da babban shedanin aljanu wanda yana da ƙananan shedanun aljanu a ƙarƙashin shi a sharaɗin cewa shi wannan bokan zai rinka aikata wasu abubuwa na haramun za nan bokan ba don komai ba don duk sanda yake da buƙatar a kuɗo mishi wani ƙaramin aljanu wanda zai aika shi ya mai aiki kaza to shi kenan ko a sa shi ya yi sujuda ga wani gunki ko a ce ya daina yin sallar la'asar ko a ce ya daina halartar sallar jama'a ko sallar juma'a ko a ce ya rinka sallah da janaba ko ya rinka taka qur'ani izo sittin to duk sanda ya waɗannan abubuwa na shirka ko na haramci to shikenan sai zama ya samu kusanci zuwa ga wannan shaiɗanin aljanin babban to shikenan sai a tunkuɗo mishi wannan ƙananan guda nawa kake so kuma me kake bukata dan a san waɗanne iri za a turo mishi yana bukatar za a yi kisan kai ne za a kashe wani sai a turo takadararrun aljanu sai a bashi to sai a ce to ana so za ka ɗan kawo wani abu sai a ce ana son baƙin bunsuru ko ainihin kaza butsa ko rago harara garki ko wani abu dai daban ko kuma ka je duk inda mahaukaciya take ka je ka zina da ita a daren nan ga wani kyalle sai ga kyallen ya faɗo in ka ainihin zina da ita ka sharo maniyin ka kawo kyallen abin da ake so kenan to da zarar yayi wannan na ainihin sai bukatar shi ta biya bayan kwanaki kaɗan sai a ji an kashe wani ko an yi wani kaza ko an yi wani kaza Allah ya kiyaye ya kai dan uwa musulmi ka sani dai da cewa babu yadda za a yi shedanin aljani ya sauƙaƙe kanshi ga wani boka haka siddan ya nemi shi hidima ba tare da ya nemi shi wani abun ba shi kuma ka tabbatar da wannan ba sa aikin banza sai an biya su sai kuma an kafirce wa Allah mu tabbatar da wannan don haka shari'ar musulunci ta kafirtar da boka kai tsaye babu wata kwana duk inda ka ga boka ka aza mishi kaulasan gadan gadan ka tsaye in ka tsaya kana tantama kai ma ka zama dan uwan shi Allah ya kiyaye shi ne malam yace ba'du wasa'il saharati fi taqarrub ila shaytan wasu daga cikin matakai ko hanyoyi da bokaye suke bi domin samun kusanci zuwa ga ainihin shaytanin aljani wato dole abin sai da rashawa sai da cin hanci sai boka ya ba da rashawa sai ya bada cin hanci to amma kar ka manta duk wannan hidima da shi wannan bokan fa yake yi yana yin wannan babban aljanin ne shi wannan karamin da aka turo mishi ya aikin aikin banza yake yi don wancan babban ya fi karfin shi ne sai ya turo shi ya zo ya yi aiki don haka in ya zo zai yi aikin da ake so ya yi to amma tun da boka ba zai bashi wani abu tun da ba yarjejeniya ce tsakanin shi da boka ba yarjejeniya ce tsakanin shi da mai gidan shi to sai ya zama zai rinka cutar da bokan kamar yadda zaka zo ka ji ko kai ka ga bokan nan baya haihuwa ko kuma duk sanda matar shi ta dauki ciki cikin ya zube ko kuma a rinka haifan mishi yara wawaye ko masu nakasasshiyar halitta ko kuma yana kwance yana bacci ya rinka firgita ko ya rinka razana ko dai wani abu haka daban amma ba yadda za a yi bokan rayuwar shi ta tafi salin alin kamar dai kai ne yanzu duk sanda ka je ma'aikata kaza ka je ainihin ma'aikatan gyara kaza za a zo a yi maka gyara kaza sannan a zo a yi maka aiki a kace ka san wannan matukar wannan ma'aikaci baka bashi wani abu ba ka tabbatar da cewa wa a wurin gyaran nan sai ya kwance maka wani abu ba sai mun ce ma'aikata kaza ko ma'aikata kaza ba kai dan Najeriya ya kamata ka hankaltu ka tafi ma'aikata kaza kaza na gidanka ya lalace sai aka baka ma'aikaci ka biya kuɗin aiki da rasidi da komai a ofishi an taho da wannan karamin ma'aikaci zai aiki duk da ya san ƙarshen wata fa za a biya shi to amma yanzu fito wannan da kuka yi matukar kana son aikin ka ya salin alin to ka gan shi da kyau in ko ba haka ba to ka tabbatar da abin da zai biyo ba to haka su ma shedanin nan suke tsakanin su da ainihin bokaye malam yace min as-saharati man yartaji al-mushafa fi qadamaihi daga cikin bokaye akwai wanda yake daura alqur'ani a kafafuwan shi yadkhulu bihi al-khala ya shiga ban daki da shi qur'ani izu 60 yayi silifa da qur'ani silifa kowa san silifa yayi takalmi izu 30 wannan kafa izu talatin wannan kafa ya daure shi dam ya sa shi a kasan takalmin a ƙasan ƙafa shi yana takawa kamar silifa ya shiga ban ɗaki yana ainihin wani surkulle sai ji babban aljanin yana yaban shi kai ka ki kaɗa lallai kana son yi aiki da kai kana son ka su biya ya ji ane mai kirari ana yaban shi wannan abun babu shakka akan na ɗaya daga cikin hanyoyin da bokaye suke ainihin bi suke biyan bukatunsu wajen samun shaidanun aljanu to munasaba akan wannan jama'a wannan matsalar kun ga bokaye ne suke aiki da ita kuma a ƙasar nan bokanci ya rikide da malanta ana kasa gane waye boka waye malam har ma galibin kaji ana wa mutum kirari hamshakin malami ne to da wuya ba boka bane a ƙasar nan ya kamata ka gane wannan da kyau to mas'ala ana nan sai aka zo aka fara da da'awar sunna izalatul bid'a wa iqamatus sunna bokayen nan da ike sun tabbatar in sunna ta kafu to bokancinsu ya ruguje don haka sai suka juye mugun aikinsu da suke yi su rubuta qur'ani da jini su taka qur'ani izifi sittin sai suka ce duk wanda ya shiga izala sai an rubuta ainihin qur'ani da jini an bashi ya sha sai ainihin an sa ya taka alqur'ani izifi sittin aikin da suke yi ne suka juyo shi akan masu kira zuwa ga sunna Allah madaukakin sarki kuwa a cikin alqur'ani cewa yake wa man yaksib isman aw khati'atan thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala nan wa isman mubina wanda duk ya aikata laifi ko wani ta'addanci ya ɗauki wannan laifin ya wurga shi ga wani barrantacce hakika wannan mutum ya tare arabi da ka mai girma ya jama'ar musulmi wannan shine tsantsar gaskiyar abin da ya faru hakikanin wannan shine abin da ya faru ni ina daga cikin wanda yan ɗariƙa suka yi min sharrin cewa na taka qur'ani izifi sittin kuma na sha ainihin rubutu da jini kuma wallahu alama a kulu shahid a lokacin har cewa aka yi a buɗe ƙirji na za a ga rubutu ya fito duk wanda ya sha rubutu da jini sai wani tambari ya fito mishi to shi kenan wai ka zama ɗan izala kenan na rantse da Allah billahi la ilaha illa huwa sai da yan ɗariƙa aka duba kirji na wai a gani ni da kaina ba tarihi ba ne akan wani ni ne ni ni ne magana ina fatan mun gane wannan shi yasa muke cewa wanda duk yake izala ya san cewa gadan gadan sunna ce ba ji ba gani dan haka duk wanda ya juya da baya wallahi ya koma wurin dange shi an dariƙa gadan gadan sunna in ba kai ka bar izala kai ridda ka koma amma in zaka izala ka tsaya kana munafunci ka makale kana dukan sunna manzo Allah ya kai malikiya ne karya kake munafiki ne kai ya kamata kowa ya gane wannan gaskiya hanyar izala daban hanyar ɗariƙa daban ba abin da ya haɗa izala da ɗariƙa ba mazhabi ba ba aƙida ba ba mashrabi ba ba abin da aka haɗa komai daban ne duk ɗan izala in ya sallah irin ta 'yan ɗariƙa ya tabbatar cewa dan goshi sallar ɗan izala daban sallar ɗan ɗariƙa daban azumin mu daban nasu daban hajjin mu daban nasu daban dan namu kai tsaye alƙur'ani ne da sunna alaman hajji salafis salih wanda duk ya saba wa haka to shi kenan dama 'yan ɗariƙa su ne kala. su ne yan baya ƙutal suka kama su tijjani su ne kutal kenan can sai da aka gama cin kasuwar musulunci kakaf aka tashi shi kenan sannan aka zo aka kafa ya kamata kowa ya gane wannan jama'a don haka ku san wannan aikin su ne suka juyo shi akan mu suka ce mu ne muke yi Abdul Fattah Tsuhi wani abin nan boka ne a ƙasar Masar yana da littafai da yawa sihiru Haruta wa Maruta sihiru kaza sihiru kaza littafai ne na bokanci hamshakin shehun ɗariƙa ne kowa san shi sai dai kai in ba ƙwararren malami bane a ƙasar nan akwai littafan shi birgit kantin kwari ko kaso kunni ka je ka ji da littafan shi nan ka ce abdul fattah tsohi ba ka ganin littafi na addini ko kwaɗe duk littafan shi bokanci ne da tsafi da asiri da bori da bokanci da duba Allah ya kiyaye zai je daga cikin bokaye akwai waɗanda suke ɗaure alƙur'ani a ƙafafuwansa su shiga ban ɗaki da shi wa minhum daga cikin su akwai man yaktubu ayatin min alqur'ani akwai waɗanda suke rubuta ayoyi na alqur'ani bil qazarati da najasa ko da kazanta alqur'ani sai a samu ainihin kashi ana dangwalo kashi ana rubuta ainihin alqur'ani da shi saboda a kafircewa Allah dan a yardar da shaidanin aljani ya bada hanya a samu aiki a samu duniya ومنهم من يكتب yaktubu bi dam man yaktubuha bi daga cikin bokaye akwai wanda zaka ga yana rubuta ayoyin alqur'ani da jinin haila jinin haila sai wata mace ta zo mishi da matsala ta yi ta yi mijinta ya koma da ita ta rasa yadda za ta yi sai ke kina haila ki taro jinin ki kawo shi kenan tana kawowa sai a dubi wasu ayoyi a cikin alkur'ani sai a rubuta maka rubuta sai a bata a ce gashi ki je ki sha ki wanke farjinki sauran kuma ki je ki zuba a cikin masaukin da kika san shi wannan tsohon mijin naki yake tsugunawa ya ba haya zai mayar da ki duk abubuwa ne na kafirci wa minhum man yaktub kamar da muka faɗi wahid yayi ishara a baya ko wahid abdussalam ya yayi ishara a baya yace akwai abubuwan da in muka zo sai dai mu yi ishara ka dai gane yanzu abin da ake nufi ba dan haka ba ayoyin da suke wannan mugun aikin duk sai a zayyana maka amma dai yanzu ka dai gane to shikenan wa minhum man yaktubu ayatin min alqur'ani yace daga cikin bokaye akwai waɗanda suke rubuta ayoyi na alkur'ani ala asfali qadamaihi sai rubuta ayoyin alkur'ani a ƙasan tafin kafafuwan shi sai ya ainihin shi gaban ɗaki yana taka su wa minhum daga cikin bokaye man yaktubul fatihata ma'akufatan akwai wanda yake rubuta ainihin fatiha da reverse da baya bismillahir rahmanir rahim to shikenan sai rubuta ta da baya da baya sai fara menene fatiha bismillah ta kare da shi ar-rahim sai fara da ar-rahimur rahman allahi bismillah ko eh, allahi sai zama bismi ko kuma yanzu kamar inda aka ce bismillah da ba aka fara wannan kalmar sannan sun sannan mimun to sai sa mimun sannan sa sinun sannan sai sa ba wajen Allahu sai sa hakuri din sannan sai sa alu sannan sai sa lallan din wajen arrahmanu haka ne ya rubuta alqur'ani kus ya da baya da baya shi yasa akwai wani zindiki munasaba akan wannan a Iran da zazzaki yake yaban shi wai yana karanta Qur'ani da reverse to kaga dangin juna ne wai saboda kwarewa da Qur'ani wai da reverse yake karanta wai da reverse yana karanta Qur'ani da reverse don ka karanta Qur'ani da reverse ka zama arnin kenan dan ko sarkin garin ku ya rubuto jawabi ka zo kana karanta bayanin da reverse kwarewa ce ko hauka ne a ce zuwa ga Ahmad Muhammad sai ka rubuta Muhammad Ahmad zuwa ga ga zuwa ga saboda Allah hauka kai ko gwaninta ce to shi yasa duk waɗannan abubuwa ne da kullum muke muku ishara an kuka bi a hankali harkan nan wallahi kowa sai ya gane da'awar salafiya a Najeriya sai ya gane ba hanyar da za a bi sai salafiyancin nan shi yasa muke cewa ka zaga a hankali ka zaga kaɗan kuma ka ya ɓoye saboda ran da ka gane kada kunya ka yawa Allah ya shiryar da mu wa minhum man yusalli biduni wudu'in daga cikin cikinsu akwai wanda yake sallah ba tare da alwala ba saboda bokan zai zo yana sallah in yana da alwala ah to Allah zai yarda da shi ko to wanda yake sallah babu alwala to ai shi kenan ya saba ma Allah in an bi wata magana mata ne ahlari za a ga cewa ya fice daga musulunci ko yawa to ka gani in kuma an bi dan gyare-gyaren da Shehu Usman ya akalla sai dai a ce ya zama fasiki to shi kenan ala ayi halin dai ya zama mai laifi sai rinka yin sallah ba tare da alwala ba kai akwai magunguna ma da ake bayarwa a ƙasar nan sai a baka maganin bakin karfe ko maganin kunama ko maganin maciji sai a ce to amma dingan da ka sake kai alwala wannan maganin zai kare saboda haka sai dai ka rinka yin sallah haka ko kuma sallar la'asar da manzo Allah yake cewa duk mutumin da ya asara sallar la'asar tamkar ne asara iyalan shi ne shikenan sai a ce wa dokan ya dina yin sallar la'asar ya dina sallar la'asar sai aljanin su sharɗanta mai haka wa minhum man yadhallu junuban daga cikin bokaye akwai wanda tutur zai zauna a cikin janaba koyaushe yana cikin janaba wani ma kuma janaba za a sharɗanta mai ya samu janaba ne daga uwarshi ko yashi ko kuma ainihin wata wadda take da muharrama shi Allah ya kiyaye wa minhum man yadbahu lishaytani daga cikin bokaye akwai wanda yake wa shaytanin aljanu yanka fala yadhkuru smallahi inda dhabihi ba zai ambaci sunan Allah ba a wurin yankan wa yarmi dhabihata fi makanin yuhaddiduhu lahu shaytanu sai ainihin ya je ya jefar da wannan dabba da yanka a wurin da shaitanin aljani zai iyakance mai ya ce ka je in ka yanka ka jefar a bayan gida ko a daidai shuri kaza ko gidan tururuwa kaza ko mararraba kan hanya kaza ko makamantan haka anan ne sai malam ya marmaza ya ce raje wikayatul insani tab'ata sahaba ka koma ka karanta littafin wiqayatul insani na shi wahid bali za ga karin bayani mai kyau akan wannan yace bugun darus sahaba ta jidda kenan shafi na 45 yace wa minhum daga cikin bokaye akwai man yukhatibul kawakib akwai wanda zaka ga yana magana da taurari akwai taurarin da in suka fito sai ka ga ya sa fuskar shi yana ta magana da su asalin abin da ke faruwa ba taurarin ne yake magana da su ba amma aljanun da yake aiki da su suna bauta wa waɗannan taurarin ne to sukan je su tsaya daidai sautin waɗannan taurarin sai zan in yazo yana magana da taurarin ne amma da shaiɗanin aljanun yake sai zan wa yasjudu laha ya rinka wa taurarin su sujuda ya rabu da Allah sai zama ba taurarin yake wa sujuda ba kenan shedanin aljannin yake wa sujuda wa minhum man ya'ti ummuhu daga cikin bokaye akwai wanda yake zuwa ya zina da uwar shi awibnatahu ko yar shi wa minhum man yaktubu tilasman daga cikin su akwai wanda yake ainihin wato rubuta tilasman wanda yake rubuta wani surkulle bi alfazin ghairi arabiyya da lafuzza waɗanda suke ba larabci bane sai kaga yana rubutu ajkab dubbat to me kenan wannan larabci ne ba larabci bane kawai wani surkulla ne wanda ainihin yake rubuta shedanin nan da su sa shi yayi mai yiwa yaran su ne a cikin wannan yaran mai yiwa yana bautar da kanshi ne gare su yana musu zikiri ne ta'milu ma'aniya ta'milu ma'aniya kufriya waɗanda yake inda za a fassara su sai zama waɗannan irin lafuzza suna ɗauke da ma'anoni na kafirci ya jama'ar musulmi wannan kaɗan ne wahidu abdulsalam bani. ya ɗanɗano maka na daga cikin hanyoyin da boka yake bi wajen neman kusanci zuwa ga aljani ina son ka gane malamin ya ainihin fara kawo maka wannan ne kafin ya kawo maka hanyoyin mallakar aljanu zai zo nan gaba zai kawo wai farko kana zaunan lafiyar ka lau musulmi sai ka zo kana son ka zama boka to yaya suke wajen mallakar aljanun to wannan harkar daban amma yanzu bayanin da yake wannan boka ya mallaki aljanun dama to amma yanzu yana so zai yi wani aiki da aljanin to ya zai ya kira su to shine sai su sharɗanta mai duk sanda kake neman mu to kawai ka samu qur'ani izu sittin ka sa a kafa ka kataka ka shiga ban daki kana surkulla kaza kana addu'a kaza shikenan zaka gan mu hanya ta ɗaya kenan ko duk sanda kake neman mu je ka ka sadu da uwarka kai zina da ita shikenan janaba na samun ka zaka ji mu ko kai da yakka ko makamancin wani abu dai makamancin wannan ina fatan jama'a sun gane shi yasa kaji ya ce ba'adu wasa'il saharati fi taqarrub ila shaytan wasu daga cikin hanyoyin da shi boka ke bi dan ya samu kaiwa kusa da shaytan wato san da yake bukatar shi kenan Allah ya kiyaye Sheikh Wahid Abdulsalam Bali ce wa min huna yatabayyana lana daga nan ne al'amari zai bayyana gare mu karara annal jinniya la yusa'idu sahira lallai aljani baya taimakon boka wala yakhdumuhu kuma aljani baya wa boka hidima illa bi muqabilin sai da ainihin wani abu da boka zai rinka yi sakamakon wannan harka da za su rinka yi wato aljani zai wa boka aikin banza wa kullama kana sahiru ashaddu kufran duk sanda ya zan boka ya tsananta kafirci kana shaytanu aksara ta'atan lahu shi kuma shaytanin sai ya zama ya fi yawaita da'a gare shi duk sanda aka ce ya rinka yin sujuda kwaya daya inda zai zo ya sujudan nan guda biyar to shi kenan sai ƙara samun kusanci zuwa ga wannan shedani wato a cikin kafircin na shi shedan yana son a ƙara mishi da bid'ar kafirci yadda za a ƙara kusanta zuwa gare shi sai ce wa asra asisan fi bi amrihi kuma sai ya zama shi wannan shedanin aljani yana gaggawa wajen zartar da umarnin wannan boka Allah ya kiyaye wa idza qassara as-sahiru fi tanfizi ma amarahu bihi ash-shaytanu min umurin kufriyya in har boka ya sake ya takaita game da zartar da wani umarni da shaitanin ya mishi daga cikin al'amuran kafirci in tana a shaytanu min khidmatihi sai shaitanin shi ma ya yabo bokan hidima wa asa amrahu kuma ya saba wa umarnin shi banda ma nan har sai yayi kokarin nakasa shi ka je ka yi harkar kafirci ka mallaki aljanu ran nan sai suka ce to abin da suke so shine zaka ainihin yanka jarirai sai ya zan da ɗan sauran tausayi tare da kai sai kaga kai ka yanka jariri abin nan ba zai yiwu ba don akwai bokan da za su sharɗanta mai akan wani aikin ya zo ya ce yana son aiki kaza a ce to ka dai san yallaɓaiwa ne an kore shi daga aiki kuma an kama shi an kulle shi kuma yana nan zai fuskanci shari'a rana kaza an ce mai yiwa ma wannan shari'ar kashe shi za a yi to yanzu ana son za a yi aiki ana gaya wa aljanin sai ce to abin da yake so za a je a samo jariri ɗanyen haihuwa sabuwar haihuwa shi bokan ya yanke kan jaririn yana yankewa ya cire rigar shi ya daga haka jaririn kawai ya bar jinin ya rinka kwarara a kan shi da faɗa shi jinin yana gama da jikin shi ya ɗauki rigar shi ya sa sai jinin ya bushe sannan ya shiga ya wanka to in yi haka bukata za ta biya to me yiwa sai ya zama shi bokan mai tausayi ne sai ga ba zai haka ba to tun da ya ki zartar da umarnin nan na shaidani sai shaidanin ya ki biya mai bukata kuma shaidanin shi ma ya saba mai to sai ya kai mishi bara sai ya kai mishi wata hari don ya ga cewa ya cutar da shi wato don za zaka gayyace mu hudda da kai kuma ka ibin umarnin mu mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya kiyaye malam yace fasahir wa shaytanu karinani daga nan zaka gane cewa da boka da shaytanin aljani to abokan juna ne iltakaya ala ma'asiyatillahi waɗanda suka haɗu a wajen sabawa Allah malam yace ga wata alama da zaka ƙara ganin cewa boka da bokanci kafirci ne wa idza nazarta ila wajhi sahiri idan da wani boka a anguwarku ko kusa da ku in ka kalli fuskar wannan boka ta bayyana laka sihhata ma zakartu abubuwan duk da na ambata zaka gane ingancin su haifu tajidu zulmatal kufri yayin da zaka ga duhun kafirci masdilatan ala wajhihi duhun kafirci zaka gan shi gashi nan ya sauka akan fuskar wannan boka ka annaha gamamatun sauda kamar bakin hadari haka zaka ga fuskar bokan nan dankam ba annuri zaka ga babu rahama tare da fuskar shi wa idza arafta sahira an qurbin in ka san wani boka kusa da gidanku yana makwabtaka da kai za zaka same shi ya ishu fi shaqa'in nafsi zaka same shi yana cikin rayuwa wadda take da kunci ma'a zaujatihi tare da matar shi wa auladihi tare da 'ya'yan shi bal ma'a nafsihi kai tare da shi kanshi gidan shi ba zaman lafiya tsakanin shi da 'ya'yan shi ba zaman lafiya 'ya'yan su isu ba zaman lafiya shi da kanshi yana cikin kunci fa huwa la yastati'u an yanama hadi albali dan haka sai zama shi kanshi wannan boka ba zai iya yin bacci cikin kwanciyar hankali ba murtaha baniri a cikin natsuwar rai bal innahu yafza'u fin nawmi marratin wa marratin sai ka gama yana bacci yana firgita so da dama yana firgita karo kan karo kaga yana bacci yana firgita yana bacci yana firgita haka tambayi matar shi kaji yana bacci sai ta ga firgita haka yana bacci sai ta firgita haka ƴaƴan shi haka duk wani da ke kusa da shi saboda waɗannan ƙananan aljanun da ke hidimar su aikin banza suke saboda oga kwata-kwata ya turo su bayar da suka iya in ba su ba don in babban shaidani ya sa karamin shaidani ya je ya boka kaza aiki in aka san shi wannan shaidani mai taurin kai ne sai a aje wani shaidanin kuma ya gade shi sai ya yi aikin in ya ƙi ya kama shi ya daka shi to don haka dole ya aikin to tun da dole ya aikin to amma ba zai iya rama zaluncin wurin mai gidan shi ba amma bokan da yake wa aiki ai rago ne akan shi don haka sai rinka cutar da bokan ko matar bokan ko ƴaƴan bokan ko rinka sabbaba faɗa da masifa a gidan ko tsakanin ƴaƴan ko dai wani kangaranci daban wanne boka ne kaga akwai albarka gidan shi babu Allah kiyaye a duk ila zalika malam yace kuma duk da wannan bayanin da muka yi ka kara haɗawa har wa yau anna shayatin kasiran ma tu'zi auladahu so da dama shaytanu sukan cutar da ƴaƴan bokan an haifi yaro ka ganshi shagidadde ka ganshi ainihin wato mara kaza ka ganshi mara cikakkiyar halitta ka ganshi murgudadde kaza wa zawjatahu kuma sai kaga bokan yana cutar da matar shi matar ta dau ciki ciki yayi dari ta haihu nono ya kizuwa ta haihu matsala kaza ta faru larurori iri iri wa tuqi bainahum ashqaq sai kaga ainihin wato wannan ah, abin nan fitina tana afkuwa ainihin a tsakanin su su bokayen suna sabbabar da ashiqaq wato fitintinu a tsakanin su wal khilaf da kuma rigingimu tasadaqallahu alazim Allah mai girma yayi gaskiya alqa'il wanda yake faɗi a cikin littafin shi da yake wa man a'rada an zikiri wanda duk ya kau da kai game da ambatona yace ba ni ba shi fa inna lahu ma'ishatan danka tabbas rayuwa cikin kunci ta tabbata gare shi aya ta ainihin 134 cikin suratu Taha wannan sakamakon da zai samu kenan a nan duniya aya ta 134 a cikin suratu Taha tsohon bugu kuke da shi malam ku daina magana eh hmm. eh. eh su shedanan ne suke haddasar da fitina tsakanin bokayen da 'ya'yayensu Allah madaukakin sarki ya shirya da mu jama'a kun ji wannan shimfiɗa ce dangane da a karantar da kai meye sihiri menene kuma ainihin wato waɗanne irin matakai ne shedanin suke bi yanzu dai kaji dama shi ilimi haskakawa ne ya rage maka sai ka je ka ci gaba da bincike shi yasa na zo da wannan littafi na daga cikin tafai waɗanda suke da kyau ɗalibai su lura da su a wajen gane irin waɗannan matsaloli alwiqayatin wa shaitan na ashir majida muhammad Ashahawi shi ma wani babban malami ne mutumin ƙasar masar yayi shi tamkar kamar sharhi yake kare akan waɗannan matsalolin ka samu wiqayatul insan na ainihin shi wahid da kuma alwiqayatu wal ilaj min al jinni shaytan in Allah ya so zaka ka samu ilmomi masu yawa tashi zaka ka zage ka ci gaba da bincike kaga wahidu bali da kake ganin shi tun yana dan karami ya samu wani ƙwararren malami ya karantar da shi harkan nan a lokacin kaga Allah bai yi zai bayyana wannan harka a hannun malamin ba wa ma ya ji labarin malamin wa ma ya san shi me rubuta babu ina kasar shi babu kawai yana karantar da wahid da Allah cikin rahama shi ya nufi faɗaɗa abin sai Allah ya kawo Wahid Abdulsalam Bali kana ga sai zo ya tace waɗannan abubuwa da yake alhamdulillah babban malamin hadisi ne sai ya tsaya ya tace abubuwa ya tabbatar masu nagarta ne sa'annan ya rubuta to abin da muke so shine kai ma dagewa za ka ka zage ka je ka bincika nan ka karanta nan ka gane nan daga ƙarshe sai ka fitar da abubuwa matina masu fa'ida insha Allah malam yace al-faslu thani fasli na biyu a ƙarƙashin wannan faslin kamar yadda dama malam ya faɗi yace A sihiri fi daw'il ƙur'ani wa sunna malam zai kawo maka bayanai ne game da sihiri dangane da haskakawar da ƙur'ani da sunna suka yi anan yana son ya tabbatar maka da cewa ƙur'ani ya tabbatar da cewa akwai sihiri sunna ta tabbatar da cewa akwai sihiri a duniyar nan to waɗannan su ne abin da muke so ka gane ana cewa ne akwai gaskiya ne ba ana cewa daidai ba ne duk wanda ke fahimtar hausa yana gane abin da nake cewa sihiri akwai shi a duniyar nan gaskiya ne yana afkuwa amma ba daidai ba ne kai ka je ka yi wa wani sihiri wannan magana tamu ashe muna yin ta ne don mutum kuɗa maganan masu cewa ƙarya ne ba wani sihiri duk hayaniya ne da Allah rashin wayewar kai ne wallahi duk bokon ka ƙarya kace sai sun make ka boko ne ya sa ka zafin kai ne kai ka karanta musulunci a karkace labudda sai ka zo ka yi saiti bokon ka ya sa ka natsu duk bokonka baka kai turawa ba sune iyayen gidanka amma turawa duk bincikensu ya kai ya komo sun yadda sihirin nan gaskiya ne aljanun nan gaskiya ne ainihin cutarwar da sihiri da aljanun nan suke gaskiya duk waɗannan abubuwan suna afkuwa to ya rage musulunci da ya tabbatar da cewa eh suna faruwa sai ce amma faruwarsu ba yana nuna an ce to je ka kai bane abin da yasa waɗannan abubuwa ne almahsusa ido ya gansu kunne ya ji su hannu ya taɓa komai ya faru an tabbatar in ka zo ka ce ƙarya ne sai a gane cewa kai ne maƙaryaci to in ka gane wannan sai ka ga duk sanda aka zo ana magana akan ai wane yana da kambin baka ai wane maye ne ai wance ya ce sai ka ga duk waɗannan abubuwan suna suna gudanuwa ne a ƙarƙashin sihiri da ainihin aljanu ko kuma wata fadi'a da Allah ya halicci mutum akai misalin tabi'a ita ce Allah ya halicci mutum yana da kambin baka da zaran ya kalli rediyon nan yace to sai ne dan kuma ka rediyo sai ne wato bai so ba kenan to da wahala rediyon ta je wani wuri sai ta watse sai ta lalace wannan illa bi iznillahi ko kuma ya kalli abin sai zan wannan gubar a ido take sai ya kalla sai ya harara zuciyar shi ta ɗau wuta akan abin kenan sai abin ya lalace kambin baka kenan ko kambin ido malam zai zo ya tabbatar mana qur'ani da sunna wannan kenan ko kuma asiri to a ƙarƙashin asirin nan ne ana ake samun maita maita ba abu ne na ɗabi'a wanda ake haihuwar mutum da shi ba duk maye kaji an ce ai 'ya'yan shi ma mayu ne a'a ƙarya ne sa musu maita aka yi hanya ce ta sihiri ta tsafi maita za mu zo akwai fasilin da malam zai zo ya magana a kai a ƙarƙashin wannan fasilin ne maita take gudanuwa to maita ɗin ba ta wuce wani abu na tsafi ko na asiri ba don haka ba wai harka ce yadda yake kai mutum in ka tashi lallai ɗan da zaka haifa mutum ne zai zama to ba haka mai ta take tun da kai maye ne dole ka haifi maye ba a kai maye ne kai ma din saka maka akai ko zuwa kai ka sa wa kanka to zaka haifi ɗanka sai ka haife shi lafiyayye in kana so ya zama maye sai ka sa mishi in kuma baka so sai ka bar shi ya zauna lafiya jama'a mun gane wannan da kyau in kuma da wani maye kwaya ɗaya da yake da musu maye na gaske sai ya musu matsala ce ta ilimi matsala ce ta ilimi amma a ƙasashe irin namu ne da ainihin jahilci ya jahilci sai ake ganin maye wani ainihin abu ne wanda yake daban babu yadda za a yi da shi mai tasiri ce tsafi ce in an so a karya mashi shi kanshi za a iya karya ta ta tarwatse ta daina ci balle wa mutane barazana jama'a babu abin da zai shiga gaban alkur'ani qur'ani bai zama bulldoza ya kabar da wannan abin ya buge shi babu kwarai da gaske don haka sai malam yace al adillatu min al kitabi was sunna ala wujudil jinni wa shayatin zai kawo dalilai daga qur'ani da sunna akan tabbatar da cewa akwai aljanu da shaidanu za ka mamaki ya ce zai bayani akan sihiri ya ce akwai sihiri qur'ani ya tabbatar sunna ta tabbatar to me ya kai shi game da kawo dalilan tabbatar da aljanu ba dan komai ba saboda wasu da suka tashi musun sihiri sai suka yi musun aljanu suka ce ba aljanu to ka'ida kuwa in kai musu kace ba aljanu to kace ba sihiri domin babu yadda sihiri zai yiwu sai da ma'una sai da sa hannun aljanu to duk sanda ka ce ai ƙarya ne babu ainihin aljanu to shikenan ba wani dogon bayani ka ƙaryata sihiri ma kamar ka ce ƙarya ne Muhammadu Rasulullah subhanallah ko to kana cewa Allah ma ƙarya ne ko da ka ce la ilaha illallah in ka ce baka yarda Muhammadu Rasulullah ba to wancan la ilaha illallah ma ka ƙaryata wato abubuwa biyu ne waɗanda suke manna da juna babu yadda za a ware ɗaya a rushe shi sai ɗayan ya rushe don haka sai malam yace al-adillatu min al-kitabi was sunna ala wujudi sihiri sannan kuma zai kawo dalilan qur'ani da sunna game da tabbatar da cewa akwai sihiri a duniyar nan sannan sai kuma aqwalul ulama fi sihiri zantuttukan da manyan malamai suka yi game da ainihin sihiri cewa sihiri tabbas ne gaskiya akwai sihiri duk iliminka ba ilimin boko kake tunani ba malam zai kawo maka manyan malaman da sun yi boko tun kafin a san labarin ka fiye da shekara dubu sun yi bokon sun mutu amma sun tabbata akwai sihiri malaman musulunci duk arabiyar ka kai kana ga ka kware ne arabiya kanka yayi zafi kai da Allah ba wani sihiri kaza kaza za a kai asibiti a je asibitin a dawo su ƙara saru da kwakwalwar mara lafiya amma sihiri akwai shi gaskiya qur'ani da sunna shine malamin yace maka zai kawo maka aqwalul ulama isi sihiri zantukan da manyan malamai suka yi game da ainihin sihiri to anan nan sai malam yace al-faslu thani al-faslu fasli na biyu السهر في ضوء القرآن والسنة sihiri game da haskakawa da Qur'ani da sunna suka yi al'adillatu ala wujudil jinni wa shayatin malam zai kawo maka dalilan da ke tabbatar da ainihin cewa akwai aljanu Qur'ani ya tabbatar sunna ta tabbatar akwai kuma shaidanu a ƙasa sai yace raje wiqayatul insani tab'at sahaba ka koma ka karanta littafin wiqayatul insan bugun maktaba ta darus sahaba to sai malam yace innal alaqata qawiyatun bainal jinni was sihiri lallai zumunci na da ƙarfi tsakanin aljanu da kuma sihiri bal innal jinna was shayatin humul amilul asasi fi sihiri yace kai aljanu da shaytanu ma su ne kashin baya mafi girma na ainihin sihiri walaqad ankara ba'dun nasi wujuda sihiri an samu haƙiƙa wasu mutane sun yi musun ainihin wato sihiri wa min samma ankaru hudu an samu wasu mutane sun ƙaryata cewa akwai aljanu wa min samma ankaru hudufa sihiri to tun da suka ce ƙarya ne ba aljanu to daga nan kuma sai suka yi musun abkuwar sihiri walidhalika malam ya ce to don haka fa in inni sa'asrudul adillata ala wujudil jinni wa shayatin zan jere dalilai waɗanda ke tabbatar da cewa akwai aljanu akwai ainihin